alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin sha biyar ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da uku ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'aruf bin qayyim al-jawziya Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin Allah malam zai fara bayyana mana makasudin rubuta wannan littafi sunan littafin ilamul muwakki'in sanar da waɗanda suke sa hannu a madadin Allah masu aran bakin Allah su ce ya ce ko kuma su ce Allah ya hana to ana sanar da su sita ka tsantsan akan wannan duk abin da za su wakilci Allah wajen magana a madadin shi to su siffanto da wasu siffofi da za a zo a zayyana a nan kuma tun daga yanzu har ƙarshen littafin waɗannan siffofin za a yi ta zayyana su jama'ar annabi kada ku yaudaru da cewa wai kun ɗaran ma wasu fahimtar addini ko wasu su ziga ku cewa kun san addini har kun taka matakin malanta ana magana ne malamai su fa shiga taitayinsu da suke magana a madadin Allah da annabi domin idan suka sake suka yi ƙarya ko ha'inci ko suka aiwatar da abin da aka waye gari ya zama sanadiyyar zubewar mutuncin addinin Allah to wallahi sun kaɗi shi sa wannan matsayi matsayi ne na ƙolu-ƙolu da ba matsayin da ya kai shi amma kuma babu matsayin da yake tattare da haɗari kuma kamar shi muna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala yace walamma kana tabligu anillahi subhanahu ya ilma bima yuballighu bima yuballag Mala yace yayin da aka waye gari a faslun ko ma yushtaratu fi man yuwaqqi'u anillahi wa rasulihi faslun ma yushtaratu fi man yuwaqqi'u ni fi mani waƙi'u anillahi wa rasulihi wannan fasli zai yi mana bayani na sharuɗa da aka sa dangane da wanda zai rika magana a madadin Allah zai rika sa hannu a madadin Allah wani ƙa'ida ne aka sa Mala ce, Lamma kana tabligu anillahi subhanahu, yayin da ya zama yin magana a madadin Allah isar da saƙo da cewa Allah maɗaukin sarki ya yi umarni ko hani cikin wannan saƙon, to ka sani ya atamidul ilma bima ballag to lallai ana da buƙatan mutum ya samu ilimi na haƙiƙa a kan abin da yake isarwa ɗin. in ka ce za ka karantar da tauhidin rububiya shin kai na gaba da baya gefe da gefe na abin da ya shafi tauhidin rububiya Yadda za ka iya isar da shi a bisa hikiman da al'umma za su fahimta su karɓa sannan kana da dalilai ingantattu daga Allah da annabi idan mai shubuha ya yi yunkura zai sa shubuha kana da kayan aikin tare shubuhan shi sannan kuma kana da masaniya kila abin da kake faɗin zai iya haifar da wani abin da kaji ya komo shin in abin ya je ya komo ka shirya ɗaukan shi da haƙuri da jimiriya kan wannan abin da zai je ya komo ɗin dole ne sai ya zamanto kana da wannan ilimi cikakke na abin da za ka yi magana a madadin Allah kenan a matsayinka na malamin da zai buɗe baki ya ce Allah ya ce ana son tukuna ka san Allah ka san alkur'anin Allah ka san annabin da aka ba amanan saƙon ka san hadisan shi da ilmomin da ya shafi waɗannan ana da buƙatar sai ka ƙware ka goge a kansu sannan ka zo kana magana a madadin Allah mala ya ce wasu duka fihi kuma sai ka zama mai gaskiya ɗari bisa ɗari a kan abin da kake isarwa a madadin Allah jama'a ba a yadda malamin addini ya zama maƙaryaci a kan maganin da yake yi ba saboda muddin jama'a suka gano maƙaryaci ne to kuma zai sa shakka a zuciyarsu dangane da abin da yake isar musu dole ne duk abin da za ka faɗa ya kasance kai mai gaskiya ne Allah ne ya faɗa ɗin ko da za a tambaye ka dangane da shin wannan maganan da kai ina za mu same ta kar ka kira sunan littafi kawai ka ce littafi kaza da kaza kawai ka yi ƙarya alhali abin da ka faɗi ba shi a ciki ko kuma abin da ka faɗi akwai a ciki amma ba haka abin yake nufi ba wannan yi ma Allah ƙarya ne jama kuna fahimtar wannan da kyau ko to kaga in baka da ilimi sosai akan abin to za a waye gari ka zo kana ma Allah da annabin shi ƙarya baka sa abin da kake yi ba mala ce lam tasluh martabatu tabligh bir riwaya mala yace ba wai kadai a cewa mutum ya samu martaba na ruwaito maganan Allah da annabi yana ba da labarinsu wal futiya da ba da fatawa ba illa liman ittasafa bil ilmi was sai fa wanda ya siffanta ilimin akwai sannan gaskiya kuma ya tabbata gare shi ba kawai ya da labari na haddace arba'una na haddace kaza na iya kaza na haddace alkur'ani na iya kaza shin ya siffanta da ilimi kun gano wannan da kyau ko shin kuma shi mai gaskiya ne wannan din domin Allah maɗaukin sarki baya aiki da makaryata kuna fahimtar wannan da kyau ko malami ne fa za ka yi magana kai da shi wanda yake da'awar malanta yana magana a madadin Allah da annabi za ku yi magana kai da shi a zaunar da shi a bainan jama'a ya fifita jin kunyan al'umma sama da jin kunyan Allah yi ƙarya ƙarara kana ji ka gaya min yadda wannan zai ƙara kima da mutunci a idanka da kasan addinin Allah da kasan wannan karatun cewa bayan da za a yi wanda za a bashi amanan al'umman annabi ya gaya masa zance a madadin annabi da Allah a waye gari yana ƙarya irin wannan me kike da shi na aminci da za ka aminta cewa abin da yake faɗi ba da yake gaya ma jama'a ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko isa malamai ku ji tsoron Allah kuma ba abin da ke haifar da ƙarya wallah sai rashin imani domin ƙur'ani na cewa inna ma yaftaril kadhiba alladhina layi yu'minun ibn Abbas ko ibn Mas'ud suke cewa kai ko da ƙarya ta halarta sai ce shi wallahi ba zai yi ba saboda Allah ya ce ba masu kirkiran ƙarya sai waɗanda ba su da imani shi ba zai yi ba amma wai imanin ka ya kasa tarsasa ka ka faɗi gaskiyan abin da ka sani na haƙiƙa. ka wannan Allah wadaren irin wannan imani ƙur'ani cewa la yajrimannakum shan'anu qaumin ala adilu ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ko kana kin mutum ka san yana kan gaskiya ka tabbatar da gaskiyan shi wallahi kiman ka ba abin da zai rage amma in baka da imanin da zai jagorance ka wajen wannan gaskiyan ko ko kai kokarin yin ta Allah ba zai baka daman yi ba Allah ya fa fayakunu aliman bima yuballigu sadiqan fihi sai ka isarwa mutane ya kasance kana da ilimi akan shi sannan kuma kai mai gaskiya ne kan duk abin da kake gaya musu hakikanin gaskiya ne kakka ribaci jahilcinsu ko ka ribaci bukatansu zuwa gare ka ko zuwa ga wannan ilimin da kake gaya musu ka ha'ince su dole sai ka kasance masani ne akan wannan abu shi yasa hatta yara da za a tara maka ce ku ya musu islamiya kasancewa wannan aikin kake yi kada ɗauki littafi a baka baka taɓa koya baka cewa za ka yi amfani da larabci ka rika nazari kana duba kamus kana tambayan wani ne fasaran waje kaza wallahi wannan ha'inci ne wannan cin amana ne na farko baka da ilimin ka shiga cikin wannan karambanin sannan kai ba mai gaskiya ba ne cin da baka faɗi baka iya ba to dan ne za ka yi magana a madadin Allah kisa duk abin da baka da masani akan shi shuru shiru kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu misali ɗazu nike ji a voa na hausa ana hirar da wani malami wai shugaban alarammomi na wata jiha don allah ji me kai alaran mai magana a madadin malamai tukuna me kai alaran mai magana ba ma a madadin malamai ba don gane da abin da ya shafi ilimin kimiyya wai an tara su abuja ana masa jawabi don gane da allurar rigakafin polio wai shi ne aka ja kara wa bututun magana yana cewa wai da su suna musun wannan al'amarin amma yanzu da masana sun zo su da tawani sun masu bayani har sun yi tambayoyi sai ɗan jarida yake cewa to me ya kai ka hakka kai ga fahimtar wannan abin sai ce ai da ruwan ciki ake jan na rijiya shi da yana da ilimin qur'ani wannan ya taimaka mai wajen ya fahimci ilimin kimiyya nan minti talatin ko awa ɗaya ko awa biyu wannan wani irin karamba ne ina farfesa wanan da ya magana shi a bashi bututun ya magana malamai ku ji tsoron Allah kaga yanzu wannan bai da ilimi akan abin da yake faɗi kuma wallahi ba mai gaskiya bane akan abin da yake faɗi kuma yana magana ne a madadin wa a madadin Allah cewa al'umman annabi su karɓi wannan abin hannu biyu biyu daga ƙarshe kuma sai wata magana wanda ni sai na tuntsire da dariya jama'a in babu rami me kawo batar rami a waje Ai eh, ana cewa ƙurewan dai abin da ma wannan alluran rigakafin polio aka yi wa mutum zai mai na cutarwa shine ya hana shi haihuwa ai ba wanda ya isa ya hana mutum ya haihu in Allah dama ya kaddar adadi kaza za a haifa ai kaza kaza gaskiya ne mun yarda da wannan kaddaran amma zo kwanta kan kwangirin jirgi in Allah bai kaddar za ka mutu yau ba jirgi ya bata kanka magani jama'a mun gano wannan da kyau ko ku kalli irin wannan shirman tauhidi irin na ƙuda menene kuma al'akhiz bil asbab kana kallon za a cuce ka sai kai kanka cewa oh, ka dogara ga Allah mutum ne fa zo gaban annabi da raƙumin shi ce ya rasu rasulullah in sake ta in dogara ga Allah ko in ɗaure ta in dogara ga Allah sai annabi ce ɗaure ta ka dogara ga Allah shi kanshi annabi lokacin da ya je baitul maqdis akan hanya tafiya sama da za a yi mi'raji da shi aka ce sai ya ɗaura buraƙan shi inda annabawa ke in annabi ya bar buraƙa ko wanda zai sace ni mun gano wannan da kyau ku amma ya ɗaure shi ne abin da bahaushe ke cewa taya Allah kiwo ya fi Allah na nan kiyaye abinka ya buka ce ka dogara ka zafi sakaka bari buga muku wani misali ku ƙara ganewa lokacin da aka tafi sama ta ɗaya sai aka tadda sama duk malakun da ke gadinta sun bi sun kulle get-get na sama gaba ɗayan kulle ƙofofinta sai da aka ƙwanƙwasa kuma ba su buɗe ba sai da suka tambaye wane ne sai da aka yi masu jawabin wane ne kai da wane da wane an aika mai ne ya zo e yo mala'iku da ke sama suke tsoron ya zo amma Allah ya ɗauki matakin sa mata ƙofa har wutan jahannama na da ƙofa da mai gadi tsakani da Allah me yake tsoron a sata a wuta amma ana karantar da kai ɗaukan mataki kafin faruwan abin an yi hasashen cewa akwai waɗannan abubuwan ba hasashe ba ƙwararrun da suke binciken da kansu sun fito ƙarara profesoshi sun ce akwai illa sun gano ƙarara amma an ce a'a sai ana mako bobaroro da cewa wai ai ba an kawo da cutan 'yan rani ba ka je ka bincika me ya haifar da bala'in ƙanjamau a ƙasashen afirka ɗin nan lokacin da aka yi wannan mass immunization ne na ƙoƙarin kauda cutar 'yan rani a nan ne aka saɗaɗa wannan ƙwayoyin cuta na hiv in ka je su Rwanda, su Burundi, su Kenya, su South Africa, su ina su ina lokacin wannan bala'in ya je. Nan a ƙasan nan kuma ka je nan nan wajen su Benue lokacin da wannan abin nan aka fi gwada wannan cutar 'yan ranin a nan ne aka fesa masu wannan goban. ka je ka bincika za ka ji an ce wannan yankin nasu ya fi yawan cutar hiv wai sai mutum in yare na maka kwakwalwa sai ce ka kawo man mutum ɗaya wanda a yanzu an hana shi haihuwa ba gashi ana ta haihuwa ba suka ce Allah sauraron sakare yaushe aka fara allurar rigakafin polio waɗanda aka yi ma hassin girman da suka yi aure ne suka haihu yaushe kuka fara yi jama'a mun gano wannan da kyau ku ba ni ba yanzu ƙanina na biyar ma ba a yi mashi ba don lokacin ba fito da wannan dabaran ba sun mai da mutane wawaye wai a nuna musu wanda aka yi ma alluran wai yanzu bai haihu ba sai a ce ai ba za a gane ba kila kai tsohon na jadi sannan ka mutu kana can kana ansa kwairi a duniyar mala'iku lokacin ne illan zai faru ga al'umman annaba ai ba wani dalilin da zai sa mu karɓa abin da muke da shakka a kan shi mu annabi ya gaya mana abin da zamu na rigakafi kullum garin Allah ya wai akwai addu'a safe da yamma kuma ka tanaji habbata sauda shifa'un min kulli da'in jama mun gano wannan da kyau ku wannan me yasa na kawo muku wannan misalin wancan makarambanin da ya karambani akan abin da bai da ilimi a kan shi kuma bayan da za a gazgata shi akan wannan yanzu wannan da za a ritsa shi professor Haruna Kaita ta sa shi a loko wannan zai iya magana to me kai ka wai shugaban alaran momi na waje kaza ka ji shi ne wai an ɗauka yanzu irin a cewa shugaban wane shugaban wane to da shi da shugaban masu kayan miya na kasuwar tudun wada ai su ɗaya kowa ne ya biyayya kan wannan shugabanci nashi na iska wai alaramanci ma yanzu ya koma ƙungiya alarama kuma alarama an samu bututu daga ƙarshe sai kuma ya ɗauko shirme wai ai yanzu an kyautata tun da yanzu an gayyato su an zo an zauna da su an masa bayani ba fa komi yake ma ba dan ambulan din da za a same dubu uku dubu hudu ita ba yake ma an kai shi Abuja ga gidajen turawa bai saba gani ba an shiga da shi ɗakin taro da ba a ɗauke wuta an aje mai ruwan sowan wuta da ɗan kaza da ɗan abun nan kawai an miki an yi jawabin da bai ganewa shikenan fa ya ga gashi ga sarki wani mai martaba wani wannan fa shikenan zai je ci amanan al'umma annabi akan me wai akan nawa wacin da yanzu an gayyato ƙungiyar fitiyanu an gayyato jama'atu an gayyato izala to ka ga yanzu kowa zai gane kan me wannan taron ne zai sa mutane su gane din binciken da aka yi a duniya mutane suna da ilimi na zamani ku ce wasu gane karya kuke yi su kan talakawan in suka saurare ku a yanzu ma sun zama dabbobi da da kuka yi masa maganan cewa babu kyau wani ilimi ne sabo ya zo muku yanzu ko gane da kyau duk wanda yake irin wannan faɗi tashin ko bai kamata a ƙara yarda da shi ba dama ilimin da kake faɗi kai ba mai gaskiya ne a kan shi ba dama ba ka da ilimi ka fito ka ce kaka karba har yau ko da wasa mu ba wanda ma ya nemi ya gamsar da mu akan wannan in ma ka zo neman gamsar da mu mu ke gamsar da kai akan cewa ba kyau akwai matsala ina fatan mun gane wannan da kyau Allah dai shi kiyaye na kawo muku wannan ne a bisa misali ɗazu-ɗazun nan na ji yau yau ɗin yi taron nan so kuma 'yan jaridu da yake su ma ba su da ilimi da gogewa a kan abin nasu na aikin jarida mun gano wannan da kyau ko ai da suka je suka ji wannan sai kuma je su samu masu suka su ce to ko me za ku ce game da ga wani sabon taro gashi gashi gashi sai a zo sai a hira da wani farfesa kamar Haruna Kaita sai a ji me zai ce sai a zo a samu farfesa Ibrahim Ahmad Ali a matsayin shi na malamin addini to cin daga wani malamin addini irin ka ya ce kaza to kai ko me ka ce game da abin. wancan fa gardi ne a wani ƙauye shi kuma wannan profeso Ahmad Ibrahim Ahmad Aliyu ɗan birni ne a nan jami'ar Ahmadu Bello ina fata mun gane wannan da kyau shi sun buga ma da turawan ya ƙure su akan makirci ne ni na kasa gane wai wai folio wai a duk cutar da ke damun mutane me yasa sai ita ko me yasa sai 'ya'yan musulmi me yasa sai a garin musulmi ne kawai take da matsala a ƙasashen arna babu kuna fahimtar wannan da kyau waye kuma za a zo ana cewa in baka yadda ba za a kore ka a gari za a kama ka a ɗaure ka za a ci maka tara A kan me kamar faɗanka ne na zazzaɓi ka ce kai ba za ka ba shi fanado ba ba za ka ba shi magani ba sai a ce sai an ɗaure ka me yasa ba sa doka kan wannan ba amma ka ɗauki ɗanka bai da lafiya an kai shi asibiti WHO da Majalisar Ɗinkin Duniya da kowane takadari yana kallon shi sai dai ya mutu ba zai kawo taimako ba amma yaro na kara kai ne yana gudu yana kawa ko ina sai a ce ha buɗe bakin ka ya ɗiga mai wasu ba shi biskit a madadin rayuwar 'ya'yan ku yi biskit da sabulu dawa dawa yana ake ba mutane saboda sun zama gidadawa sakarkaru wanda in kun je kun samu wannan lecture da professor Ibrahim Ahmad Ali da Haruna kai ta suka yi a inda ya karkasa yadda tsarin jama'a yake za ku yi mamaki jama'ar annabi cewa an ga kasa mutane gida ɗari casa'in da biyar Allah ya sa masa kariya ta musamman a jikinsu ba za su taɓa kamuwa da polio ba ko sun haɗu da ita suna da kariyar da ya fi ƙarfinta ba za su kamu ba shi za kake ganin masu lafiyan ƙafa sun fi yawa sama da ma guragun in ma da polio ne take masa haka mu ba cewa muka ba foliyon ba amma cewa muka yi wannan rigakafin makirci ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma me dalilin ku kimiyya da ƙur'ani muna fahimtar wannan da kyau ko su kuma kashi hudu a cikin waɗancan biyar ɗin da suka rage za su haɗu da ita amma za ta sa masa zazzaɓi amma za su tashi ba ta yi tasiri a kansu ba ne kawai in suka haɗu to kuma za su iya kamuwa to shi kuma akwai yiwuwan har ya ƙare rayuwan shi kaf ma ba su haɗu da ita ba to don Allah me amfanin rigakafin yanzu akwai mutumin da yunwa za ta haɗu da shi a hanya ba ta kama shi ba cikin kashe ɗarin can akwai wanda bai da buƙatun ya zauna lafiya bai buƙatun tsaro wutar lantarki ba da a ce wannan kuɗin da suke narkawa a foliyan iska da janareto ma suka siya suka ba kowa ina fata mun gano wannan da kyau wallahi fi. amma fa fafutuka ake da ƙarfi da yaji mutane da suka zo suka ce ku rage adadinku family planning ƙayyade iyali tsara iyali kuka ƙi sai kuma suka bullo muku ta haka in kun nan da shekara 25 masu zuwa ai ‘ya'yanku da jikokinku ba za su ƙara haihuwa ba. Ba Bahaushe bature Ba ya yin makirci na nan kusa na nesa yake yi za a zuba ƙwayoyin cutar ne wanda ake son su yi aiki su je su zauna su ta hayyafa a hankali suna tafiya tare da ƙwayoyin sals na jikin mutum kun gano wannan da kyau ku sanda zai yunkure ya fara amfaniwa sai waɗannan ƙwayoyin cutar kawai sai su blocking irin wannan rigakafin ne fa aka je Pakistan aka yi masu ana gama rigakafin sai aka bincika aka gano ai wannan ƙwayar rigakafin da aka ɗaɗɗiga masu ya riga ya gurɓace da cutan hanta gaba da zai ka fara da cutan hepatitis da suke faɗi mafi yawancin mutanen pakistan suna da wannan lalurar yanzu kuma daga allurar rigakafi na ba ta mun gano wannan da kyau to da wani dalili ne mutum zai je jefa kan cikin haɗari kuma kawai an ɗibi sarakuna wai an je an nuna masu ɗakin bincike tsakani da Allah ko dawakin da ake hawan sallah da su sarki zai iya zaɓuwa ne ina fatan mun gane wannan da kyau zai iya ne ballantana cewa an kai shi ɗakin binciken kimiyya iri wasu ya ce kar mu yadda da maganganun su farfesawa na farfesawa ne wai sai maganin mai martabawa ne wannan maganin ta fi kama da shirmi gaba ɗaya duk mutumin da bai da ilimi akan abu ko kada sake sa bakin shi a kan shi musulunci abin da yake faɗi kenan kar sake ka shiga cikin dagar da ba za ka iya ƙarasa ta ba kar ka sake ba wani dalilin da ya sa mai dadar rigakafin polio sannan ƙauyawan da ake zuwa ke masa barazanar wai mai gari zai kore ka a gari kai an wuce wannan lokacin ba kaga kaman ka ɗibiya shi haka ka rike a hannunka sarkin gari bai da iku da ita ba na shi ba ne baturi ya an shi ina fatan mun gano wannan da kyau ko kwatan fili ya yanka sai gwamna ya ɗaure shi ba na shi ba ne kai ƙaran shi walantana ka sai gida ka gina kana zaune wai sai a ce wai wani sarkin gargajiya wai ya ce wai ka fita daga wannan gidan kan bala ko da ya riga ya gama tona asiri a shadda ko faran wani faƙa. in ba ba ƙauye ba ba wanda za a yi ma wannan ko kama karin da sojoji suke yi ai ba koran ga suke ba rushe ma gida suke yi ka fahimci wannan amma sarkin gargajiya ya sai rushe maka gida ne sai dai je plan ya makirci amma wai a ce wai a kore ka wai a gari A kan me kana citizen na waje sai ka je kotu in waɗannan lauyoyi ba za su yi maka ba ka je Legas akwai lauyoyi waɗanda su dama abin da suke jira kenan ‘yan fafutuka ne su, zai gaje kawai sai a zo ya ƙaran kafiri, ba abin da suka da ya dame da wannan naɗin nashi. Ya zauna lafiya, ku zauna lafiya a su ba su ɗauki wannan ba. Dole ne ka yadda da wannan, dole ne. Yau inda suna da mutunci a cikin al'umman sun kyautata ma al'umma, al'umman sa musu abin da suka ce su sun yadda. ana ta godo da barazana da zara ido me na godo me na barazana me na zara ido me na kyautan sabulu da biskit da kaza in za a ba mutum panado da pensil da pengo ana haɗa mashi da waɗannan abubuwan ne why sai rigakafin polio na fatan mun gano wannan da kyau wallahi yanda ban yadda da ya Allah shirka ba ku to ban yadda ya maɗana rigakafin polio ba ya kamata ku gano wannan kamar yadda wani farfesa ne yana zaune a ƙofar gidan shi shi farfesan ma fa na haɗa magunguna ne yana daga cikin wanda suke bincike suka gano illan abin kawai sai ga yarinya da akwatin guba waya fito da yara ta ɗiga masa ya ce a ba a yi a nan gidan wai sai ta je sai ta kira hakimi <laughs> a ji wani shirmi wai sai hakimi ya zo wa ya yin allurar rigakafi ya ce ni ne in ban da hakimin nan dolo ne ka shiga cikin jami'a ka ga ɗan boko ina ba ta mun gano ya ce ni ne me dalilinka na hanawa ya ce ilimi da ƙarfi ka kalli wannan ilimi da ƙarfi ya ce ni farfesa ne na wannan abin ilimi ya sa na gane ba zan yadda ba sannan kuma Allah ya bani ƙarfin da zan kare mutuncin iyalina mun gano wannan da kyau ko to wallahi kowa ya ɗauki wannan a ran shi kowa ya ɗauki wannan suka suka ce za su yi muku karfi ku fito ku duka boga abin da ke faruwa a Brazil ba boga abin da ke faruwa a Syria ba boga abin da ya faru a Misra da Yaman da Libya da ina Tunisia da sauransu ba duk wanda bai yadda wani abu kawai sai ku haɗu kawai sai ku ci gaba ɗaya gwamnatin ma ba ku yadda ba kuma sai ku fara sha'ab yurid iskatan nizam ina ba ta mun gano wanda ne ba shi abin da suke cewa mutanen gari sun ce dole gwamnati ta faɗi ta sauka wannan ba daidai ba ne ba wani maganin dole ba maganan tirsasawa in za a zo a yi maɗanka rigakafi ko to sai ka yadda shi ne ƙa'ida a doka in baka yadda ba baka da yan kayanka shi na magani duk abin da ya shame shi akwai wanda zai agaza maka wajen ba shi magani ne kai za ka nema kai da uwar shi to ruwansu inda gaske suke sai a ce abin da ya shafi magani lafiya kenan da makaranta tun daga nursery har jami'a kyauta ne kuma inda suke kai 'ya'yansa a ƙasashen waje kuma nan za a kai naku in matanka na naƙuda za ta rika zuwa awon ciki a ingila kamar yadda matan wane da wane da wane yallaɓe suke zuwa in an maku wannan to ku yadda in ba su yi maka wannan bakar ku yadda ba wani dalilin da wani zai zo kawai turza saka jahilin banza jahilin wofi wai zai ce wai shi ne wai zai bai fada ilimi akan abin fa cikin su wa iya turanci mai kyan da zai zo ya ce wai zai bayani ya sa abin da ke cikin wannan abin shi sa za ku sha mamaki cin da kuka ce a je a yi boko ko mutane suka yi da suka je suka yi boko to aiki ya same ku kuma ba ɗan ƙarami ba mun gano wannan da kyau ku aiki ya same ku ba ɗan karami ba dole aka za ku haƙura ku bar su gida dawon da kuka riga kuka yi masu to waɗannan gida dawon to kun cuce su kuma za su yi muku Allah ya isa ko da kamarinku na ci da wuta ne ba za su yafe muku ba don sai wannan abin ya tashi amma mu da muke ba gida dawa ba ne Allah da Allah ka za ku kalle mu ku kyale mu kuma duk wanda ya mafin karfi yanzu kai ma kai mafin karfi yanzu ba wanda ya fi ƙarfin kowa a ƙasar na yi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙarfin is equal daidai wa daidai wasbanaka Allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum